na ce babu yadda muka ya muka bar su suka cika muka taso muka taho mu kuma komi ba su ba mu ba komi wallahi An tare ne ko wane ne tura kai wallahi ni ban san waye ne tura su ba mutane dai ne ga sanan wurin a ce wane ne kai wa tura ka daga nan ta mai ni umar ya tura ni umar noma? eh kuma kuma ba su ba ku komi ba a'a da muka dawo nan umar ya bani ban mil ya baka mi ya bani ban mil wannan na tare ya wanda muka ji. eh sai na ba abdulaziz dan mil ciki ah. tun da shi abu ga farti su bai samu komi ba sai na ba shi san mil Farki din su a ah, bai ba su komi shi wani farti eh, ya tura su komi ba dubara ta tura su farki dubara ba samu ko zero ko ko inu ba ba ko zero ba samu wallahi kenan ban gane ba da kuka sai mm. kawai wani gari ne aka yi prevar din kirmidi abu ga eh, shimboriya shimboriya eh aha da kuka je ba ku je garin ba ba mu je garin ba cikin fadama na ce mu kusa kai mu eh cikin wani katon jebe nan ne muka zamna eh takardun na zaɓe ana karewa aka yi gina aka binne su aka binne eh <laughs> yau yi zaɓen A'a su suka cika komi da kansu mu ba su ma yarda mutum ya taba ko bika ba. Ba a ma ya zaɓe ba ko. Eh ba a ma ya zaɓe ba duka tarayya suka cike ma san fursan. San fursan. Eh. Eh kam lalle ana abin da ake To kun yi sun yan abin a furosai ko Eh sai da sai dai a ba mu kawai a ce mu rubuta abu ga mu rubuta na ebra na mu yi sun yi kawai. Eh. nawa kun ka samu nawa suka sa suka sa kansu su can wurin eh biro biro mu inda za a kai mu dama elector in 88 ne 88 a 88 eh elector ke da kai eh to duka suka cike ma tarayya 88 ah kuma samfur san kowa ya je samfur san kowa ya je to biro nawa ne kun kai can biro shidda muka tsaye da su si biro kuma duka haka an kai duka haka aka yi ba wai masu ba eh ka lalle lalle <laughs> abdul majid <laughs> lalle kun yi aiki ah. <laughs> san da yi aiki ah, abin da ake faɗi kenan da gaske ne kawai wallahi da gaske ne baba ah. akwai wata abu ganin wani ɗan mai suka yi domin aka aka ne aka gara set ne na ce magani mai aka yi don ku bane, don ka kuma wani a tsora ta mini dai yan ah. mutum yana bi da lalama ya bi in kuma ta tsaya za a bin haka nan suka ce ka subhanallah kenan ba ba soji bane sai dai civil da bindigogi a buga ne ko an ga dai ne bu ishe jayen buga shan nan ah. to ta mai mina ne kiran nimeron biron nan Nimeron 066 zero sasansi eh. Eh, ta ana mugun abu ƙasar ya ra'ani <laughs> yawa ba su abu ga kun san da isu da abu sun zo nan ga su eh. su ma wajen zaɓe to su su isu a kori kura guda sai da an ka cika ta gam da abu ga da wato abu ga kes kes irin irin irin eh kai to gaba ɗaya mutanen da suka tahi aka kai su wani gida eh. cikin garin mini mini aka kai su wani gida eh. duka suka cike ma tare ya san fursa babu eh. yadda suka yi su sai da ma aka ba guda kashi cikin su aka tsorata su mm, mm, mm. aka same su da gan bindiga aka yi ta bashi kashi sai da aka tsorata su wai me yasa in kuka zo ba ku iya ba ku iya declare abin da aka yi ba ku iya kan ba ba yan tarayya ne babu yadda zabi oh Mhm. wanda suka taya mini mini su ne su abe ko su abe su ne suka taya mini mini a'a su abe tare da ni da abdulaziz da abe duka cikin mota guda muka ta yi to su kuma su isu su ne eh. aka tara su da yawa akwai rukura eh. guda sai da aka cika tafal da mutane eh. to ita ce wannan wadda aka tare su su kuma sai da aka ba mutum guda kashi cikin su aka kewaye su da bindigogi mm. yace shi wata bindiga ma in ba a tele bai taba ganin ta ba sai ga ta zahiri ya gani ka <laughs> wallahi aka amshe irin aka cika aka amshe irin aka cika wani daki ne ake sanya su to abu ga katshan bursalon hakan ga hmm. abu ga dakin hmm. sai dai da ka shigo ciki a rihe a kunna ampul ka wuce can ciki ka hmm. zo ka rubuta sunan ka kai sun yi su cika abu ga yansu eh, eh, eh. wallahi to yanzu ka ga abin da za a yi eh, majid ga mm. kama bakinka saboda ka san in suka ji kana faɗin wannan abin ga akwai matsala kawai ka ƙyale zai kun yi abin ga eh ni dai na ni mu ko da muka zo nan wurin kawai mun kama bakin mu eh shine shine saboda ka san can wajen su kuke eh. ba hau tausayi gare su ba wajen su yo baba kuma san wane ne daga nan ga tura su a'a Muhammadu Eh. Ko da motar mu ta fito daga cikin Mairi kun gane. Eh. To su motocinsu suna can wurin. Eh. Da Muhammadan da wata mota ita ma Vivit sabuwa. Eh. To muna hitarwa sai ya ce masa hayya hayya. To muna hitarwa sai suka biyo mu da abuga suka kewaye mu. muna zuwa suka sa mota mu tsakiya amma da ya hito hiddo mutum guda daga cikin su eh. aka sabke mutum guda daga cikin wanda ke kabin aka sabke shi aka maido shi baya eh. gudan ya shiga dama haɗin kan dama sun haɗa kai da shofar eh. ko da muka ta can wurin na ga suna nuna fadama aka zo aka samu cikin fadama aka ɓoye motoci aka je aka tura mota guda ta ta kawo mana abinci da ruwa hmm. suka zo suka dora aka ajiye mu karkashin wani icce aka shi da tabarma mm. ba su ma baro muka to ba sai wajen vendizar wallahi mm. wallahi suka cika irin ba su ma yarda mu abu ga president da secretary su cika ba su cika mm. mu tarayya eh, eh. su suka da kansu su suka cika da kansu shi ma muhammadan tarayya yake eh dan tarayya ne ba lalle lalle dole ne su ce ku kawo tunda sun san abin da suka yi wallahi mm. dukansu kuma bindigogi gare su wallahi su duka eh sai sun gwada muku sai ma sun yaddo armu sun gwada muku mm. saboda mutum ya tsorata hakan ga mm, wallahi to Allah ya sa alheri kai dai kai ka kama bakinka an kuma rabe da shi da wannan kace musu kawo bakin su abin hmm. ko da samu kuɗi na wurin da sahi ko da muka tashi da kwana ma ya tserewa ya ce ya sai gida hmm. Hmm, da ƙwaro ko babu ma wanda ya gama eh to shi kenan kenan ba ko za mu abin yawai sai ana haraka ana haraka ƙwaruwa ba ba ba bai kamata ma a kyale ta ba wallahi dai kai wallahi to babu da mm, ina su dinti a lahiya na su ke lai lai lai gida na su amar a lahiya su wallahi ina mamako ana nan wallahi suna nan gida suna nan cikin gida aha sanyi ko mm. wallahi mu ma ga mana cikin wani ɗaki. aha to mm. su su su asana ba amce musu ba su a sasana nan ne aka kai su bakin gari su sun yi zaɓe. cikin gari eh ok bakin gari nan dai kilo ne amma da haka nan kuma sai da tarayya ce aka cike ma samfur aha can babu yadda aka iya eh, haka nan ne kulbadi ko eh na wajen kulbadi nan eh. ba su suka cika abin din ba feve ɗin ba a sk sun ni ban tambaye su ba amma yana ga yalla su suka cika mhm. nan ne bakin gari ba a tare su ba mm. to sai an yi a gaida su to sai an yi mun d'accord mm-hmm, ga abdulaziz yana gaida ku hawar shi ta su sanyi a sha a sha a sha Allah Allah sai amin amin mm, Allah sai